الجماعة الصلاتين الكاملتين على الزائد من تزوج فقد استكمل نصف الدين وآله وأصحابه والذين تبعهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم أيها الهدي فضو غرجة إجرانا hijira لتبين فضو بثلاثين تقرس بيمو غوتا talatin turistar sabiti za mu yi karatu na sha takwas a cikin fadiyatul aurusai a yau dinnan nan wafatin sahabi mu'awiyar radiyallahu anhu yana da shekara dubu da ɗari uku da saba'in daidai shi ko shahadar mai shiya yana da shekara goma ba kwana guda daidai wanda tsakanin su shekara dubu da dari uku da sittin da kwana guda za mu yi karatu na sha hudu a satin da gabata an yi magana a kan cewa ki kasance kamar hajar ga imani sannan da kuma a kan murmushi da kuma mutum ya ta nemi yardar mijinta da kuma ya zaki dame da mijinki da kuma abin da ya shaye ki yi tarayya da shi ga kwaron ciki ne da bakan cikinsa haddi muka yi rabin littafin sannan kuma ƙarshe muka aje inda matan nan da mijinta yana cikin matsala ta taimaka mishi karshen da ne har ya dawo daidai shi ko lunka mata irin abin da ta bashi da irinsa inda za mu tashi na sittin da tara ko mi auna lahu alal kasbin hada ki kasance taimako gare shi bisa ga samun abu na halal shine alkasbul halal samun abu na halal domin kullu jasadin na bata min haramin fannaru aula ne duk jikin da ya ciro daga haram wuta ta yi cancanta da shi kashfur habari mujallade na biyu shahi na dari da hamsin da takwas faharisu don haka ki yi kwaɗayi ala an takuni aunan li zaujiki ala kasbil halal ki zan taimako ga mijinki bisa ga samun abu na halal kana da mutum ya kasance ni na sarfi a cikin magabata na dare idan da min baitihi idan yake ta gidansa yuridu al wal tasba yana yin aiki da kuma sana'a taqulu lahu ra'atu mata ce za ta ce mishi kenan zai yi ta wurin kasuwanci ko aikin wani karkashin wata ma'aikata ko kuma wani kwanan ko duk dai aikin da zai samu abinci to ga mata ce da za ta yi masa kan dago ta ce ya abdullahi ya kai wannan bawan allah idan duk ko ka san bawa kake na allah ta dogara da wannan da aka jingina sunan ka gare an ka jingina suna ne gare ka aka ce ba wa ne kake iyaka wa kasbar haram iyaka wa kasbar haram ka shaidinka wuyinka da tara abu na haram samu abu na haram fa inna haqiqan in ji mata ke cewa nasbiru ala al-ju'i wa ad-durri wa la nasbiru ala an-nari muna yin hankuri da yunwa zama da yunwa da zama cikin wahala amma ba mu yin hankuri da wuta kenan shi ya nuna cewa idan mutum bai hattara ba to wuta ce kawai yake samuwa kamar yadda bayani ya gabata cewa hadisi ya faɗa cewa fanna a wulabe don haka mace ta kwarai kullum za ta ce ga mijinta allah عليك ألا mai من ka illa من هذا na gama sheka da Allah kan ka samu abincinka in ba halatu ba sannan ta cewa a kasantu alaika Allah ta da kulan nara min ajali ina gama sheka da Allah kan ka yadda ka shiga wutar banne kenan ya nuna mutane da yawa sukan shiga wuta saboda su hidda matansu kunya ta duniya kaga akwai matsala sannan karatu ya gabata a shari na tamanin da hudu cewa warko wanda zai yi ga mutum ranar alkiyama matarsa da diyarsa za su tsaishe shi gaban Allah su ce ya Allah subhanahu tsada ka amso mana haƙƙin mu gare shi haƙiƙa bai koya mana abin da muka jahilta ba sannan kuma ya kasance yana cishe mu haramu ba mu sani ba to kada akwai matsala kenan matan kwarai duk da abin da ya shani hita da mazan su za su yi sai su yi musu hudu ba cewa kasu samu musu haram wata timra'atun wata mace ta samu kisan a hamarar jajjika fi sukin madina a cikin kasuwar gari ko kuma yana fi sukin madina a cikin kasuwar birnin madina kalima ta madina babban gari haka ana ce kamar yanzu sokoto ana ce mata madina ta sokoto ma'ana garin sokoto to wannan jirga bihi alfu dinar akwai dinari dubu a ciki kenan dubu arba'in da wani abu har sau dubu kuɗi ne masu yawa ko dubu arba'in dai har sau dubu suna da yawa fa amsa bihi sai ta riƙe kuɗin wa'adar ta koma ila baitiha zuwa ga gidanta a nan kariyar da tana da tunani da dogon hankali gwargwado domin in wata ce a nan za ta saki kudin idan ta sake su ana hau wanda ba nashi ba ne yana iya cewa nashi na sai ta rika su ta koma zuwa ga gida saboda tsare kudi amma wa aka mara zaujaha bi ma wajen sai ta labarta ma bijin da ta samu ta ce ga shi na yi tsantuwar dinari dubu to mijinta na ji muhammad sai mini da aka dananiyar wa in fakiha zai riƙi dinaran kuma zai kashe dinaran shi shi ke na Allah ya ba su haka ya ɗauka kenan ta ga ta shi zama ne ta kirki don shi gaba da ya bari mu riƙa dinaran bari mu kashe su kawai fana hatu sai matar ta hane shi ka'idatan tana mai cewa yajibu alaika ya zan tilas gare ka an tarhaba ila suki ka tafi ka suwa ma wato rufa nasa kawa mutane cikiya? don suna ce cigiya annana hakika mu wajadna amanatan mun samu wata amana domin babban abin ruwa wannan amana ce canjuwa sai wanda ta yi tsintuwar kudin mutum ta kashe ba da son a yi nata ta kashe iya mulkun ta kasance mallaki liman ya kulbiru na bi alamatin duk wanda ya mu labari da alamanta kamar yadda aka tanada a cintuwa duk wanda ya bamu labari ga cewa ga irin jikkar da take ciki ga irin yanayin kudin ga abin da an ka daure su da shi da dai sauran bayanai to shi kenan sai mu ba shi abinsa haka ta ce ma mijinta ya tafi yi mm. to ka nan ta yi masa irshadi kuma mijin sai ya tafi ko fada haba zauju sai mijin ya tafi ila suki zuwa ga kasuwa wa akhbaran nasa ya labarta ma mutane bi ma qalat umra'atuhu da tuhu. da matarsa ta ce cewa an yi cin tuwo kuɗi don haka ana neman mai su fa'ata rajulun nan ta yi wani mutum ya taho don kuɗi shiga da gare su an san an faɗa a cikin mahutasar da mutum zai zai haɗa kuɗi kamar ya haɗa zinari to sai aka ce wabu kira in ka furar malu ana iya hude ciki ya in tana da yawa a ɗaya kuɗin sannan a gaishe shi cikin kabari saboda sha'ani na kuɗi sannan kuɗi saboda mahimmancin su da shiga su ga rayuwa duk da abin da ya shahi juma'a kana tsawon dukiyar wani to juma'a na yawa zuwa gari da kuma ba dukiyar ka saboda in kabbata kana tsoron masu sace ta saboda son gwada kuɗi ko babu ko ɗari ga aljihunka da wani ya kusa ga aljihunka sai ka dade ka nuna ka tuno cewa ba ka kuɗi فأتاه رجل لا تلقوني متن وقال له يتي كنت على فرسي na kasance bisa da doki na. da mara ba sai wata jinka wata ta da ne bihi cikin jinkan nan akwai alfu dinarin dinari dubu daidai fakalar zauji sai mijin ya ce huwa bi ainihi lalle su shi ne ainihin na naka lalle su ne abinda an bayani wanda ta kuma a cikin suki mata ta yi samu kudin ta yi cinto su a cikin kasuwa to a nan akwai abu da aka ce duk mutumin da zai saba ma Allah ya ji tsoron Allah ya fasa sabon to wannan abin sai Allah ya bada placement ɗinsa ya ba shi ce ta hanyar halatta yanzu da shi dinari dubu an san kudi shiga da amma ga shi matar ta ji tsoron Allah mijin ma ya ji tsoron Allah ya ɗauki wa'azin da matarsa ta yi masa ya taho ya ci giya faƙara sahibu da nanir sai mai kudin ya ce mutasiman al'adina yana mushi. innahu hakika shi wannan dinari dubu din mai malis sadaka dama daga cikin dukiya ce ta sadaka dama na hito da ita ne dalilin sadaka zahabtu na ta hili uku don ɗai in ba da kuɗin liman yasta ga wanda ya cincinci a bashi shi mutumin kirki sannan wala ajir afdala minka anta wa duka. kuma ban samu wanda yake ka cancanta ba kai da ka don haka ku doka na ku ne ah, kaga sun jaye su daga yanzu da sun doke su ba su zan muhalar gare su ba domin mai su ba su ma san shi ba bai san su ba ba dai su san cewa ni ayyana yanayin kuɗi hmm. to amma yanzu shi sun mesuwa da suka bai suwa ba ma batun wai cin tuwa da aka ba gaba ɗaya mika masu kuɗi ya ce da ba na sadaka kaga wannan kenan a bin mutum ya tuwa kuɗin mutane abin da daidai ya tabbatar da ya ci biya ku ne ka nuna atan bai zaujiki ki kasance mai wadatar zuci da mijinki min da saadati duniya dunya wal akhirah daga cikin moriya arzikin duniya da lahira qana'atul mai bi zawjiha mace ta ta yi wadatar zuci da mijinta mana amma na mijinta ya ishe ta kar kama kalle kalle a wani wuri fala da fa'uha jamaluha kan kyawunta ya izata wa hasabuha da girman gidansu matsayinsu an koko makanatu a matsayinta ita macen bisa da mijinta katta yadda shi iza ta ila nazar ila ghairihi ta dibi wani namiji wanda ba mijinta ba duk matsayinta katta yadda ta dibi mijin da ba nata ba kan wani abu ya dauke ta ga mijin da dibin mijin wata domin da Allah Allahu azza wa jalla Allah bai girma da buwaya ya yabi nisa a ahalin jannati matan aljanna bi tilka sifati da wancan sifati ta tsayawa ga dinin mazan su kawai faƙala Allah ya ce a cikin suratul rahman aya ta hamsin da shidda fihin na kasuratu ɗarfi lam yadmit kunna insun qablahum wala jan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban ka annahunna al-yaqut wal marjan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban anan shi wa abdullahi a wannan aya kalimar fihin ya masu tafsiri guda uku kasuratun ɗarfi mata waɗanda suke masu taƙaita dubi ga mazansu waɗanda nan ya da kurga da isul walajan wani mutum ko wani aljani bai kusance su ba kamin mazansu a nan shi abdullahi ya nuna aljani ke ne na iya mace kenan a fahimtar wannan a haka shi abdullahi kawai abu wuce a wuyi waɗannan mata da aka masu masu taƙaita dubi ga mazan su ba su kallon kowane irin maza ihinna suna cikin aljannoni ihinna suna cikin nemomin da Allah subhanahu wa ta'ala yake lissafawa fihinna suna cikin shayyadu na aljanna shi abdullahi ce wannan tafsiri na ƙarshe ya yi ƙarfi يتي ورجوع الضمير إلى الفرش فقط هو الظاهر الأقرب وهو القول الذي به في الجواهر domin a can aya ta gabata cewa muntaki ina ala furushi ba da ni muhammin min istabargin wajen aljanna ta yi da fa bi ayi ala ya rabbi kuma ta ba sannan fihin na kasura ya nuna lalle kalima ta fihin na a nuna shi ya kusa kuma shi ne zahiri shi ne mafi kusa mu rabi Allah wa رضي الله abbas Allah ta jana su yana cewa la'ayuri na shaida yana fassara ayatin tarjuma da Ya ce ba su ganin wani abu fil jannati a hasana mai kyawu min nan bisa ga mazaizan su ma'ana ba su ganin wani miji wanda ya yi mazan su kyau wanda cikin aljanna to kenan duk macen da a nan duniya ta yi sifa irin dukkan wani duk dukiyar wani duk darajar wani ko ko ita duk darajar ta duk komi na ta tsaya ga mijinta to ta yi sifa irin ta yan aljanna wannan kenan bayan haka warwa ya aro ya tokin asar ka asar annal ma'ata hakika mace min ahalin jannati cikin yan aljanna idara zaujaha zawjaha idan ta ga mijinta qalat ku za ta ce mishi wallahi na rance da Allah ma ara janna ta shi ana hasana minka wallahi ban ga wani wanda yake ka kyawu ba a cikin aljannan nan wani abu sannan wala fil jannati shay'an ahabba ilayya minka kuma cikin aljanna ban ga wani abu wanda ni fi so bisa gare ka ba don haka alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah an ja'alaka li wa ja'alani laka da ya sanya kai ɗin ka zanna kuma ya sanya ni zanta ka wannan akwai hadisi na anas radiyallahu anhu ya karbo daga ayyukan sun haike na cewa inna fil jannati kan hakika a wata kasuwa da ake ci a cikin aljanna ya tuna kulla juma'a duk juma'a suke zo ma kasuwa duk sati sati su yan aljanna fata hukuri shima sai wani iska daga arewa gehen hagu sai ya bugo musu su yan aljanna sai sai wannan iskan sai ya watsa a cikin ya watsu a cikin fuskokinsu da tufafinsu ma'aike ce fas zalu na husnan majamala sai su kara kyawu ko da suka dawo a gida alhali sun kara kyawu fa yaqulu lahum amaluhum sai matansu su ce musu wallahi laƙadis dattun husnan wa jama'a wallahi tabbas kun ƙara kyawu sai su kowane su ce wa antum wallahi laƙadis dattun ba a dana husnan wa jama'a wallahi ko ku bayan mu rabu da ku yanzu ko da mun ka mun ga kun ƙara kyau wannan musulmi ya rubuta wannan hadisi cikin salihi na jari na ɗari shida da tasa'in da kuɗi ya kawo shi Wani yana cikin ƙara nema ta aljanna kullum ƙara kyau mutum kai sannan kuma ba su kuwa an kai ka ɗan shekara talatin da uku a nan za a istomin ɗin shekarunka in ka wuce su a tsaye su na in ba kai ba a kai ka can sannan in kana da kowace irin matsala za a tashe ka daidai sannan a ƙara girman jikinka girman zirarin annabi adam alaihi salam kamun sittin don ɗaya ka sha ni'ima ta aljanna allah ka sa da mutum to wannan sifa ta yan aljanna nan to matan duniya za su yi wannan sifa ga maza su cewa ba su didin ko in ba mazan su ba wa qalat umamatu bintul harith tu ya harith ta kasance ta ce tansahu ibnataha tana nasiha ga diyarta qabla zawaji kafin ma ta yi aure kaga shi ya nuna cewa magabata dole da suka yi koyi da su suna kula da tirelin ɗan ga kowane irin bangare bangare ne na zamantakewa bangare ne na iya abinci bangare ne na ganin girman miji duk suna yi kamin ma a kai mace a daki kaga ta ce kamar zawaji kamin aure alaiki na hore ki bi su wace da abuta kana ce da wadatar zuci ki tabbatar da kina wadatar zuci wa qala ahadu ruwat daga cikin masu ruwaya ya ce ra'aitu a arabiyatan na ga taba laraba fi dalili makkata a hanyar makka ma ra'aitu a min hawaja ni dai rayuwa ta ban taba ganin wanda ta yi kyawun ga fuska ba ka actually ko zauna a gurin ilaiha ina dubinta wa ta'ajjabu min jamaliha ina mamaki daga irin kyawunta ana haka fa ja'a shay'un kasir sai wani tsawo ga tsoba shekaru suna kuma kasirin guntu gajere kuma da ce bai da kyau kamar yadda bayani zai zo shi ne masu luka suke ce ma dankari rajulun dankari dankari ma'ana da shi gajere kuma bai da kyau to sai ga wannan tsoro kamar da yake cikin alƙamusul muke da yanzu ba a maza bi riwa'ira sai ya rike neman yayinta wasara da halitta ji da ita kuma bayan zarce to a nan tun da ya tuwa da hannunta a nan lokacin bai samu damar tambayar ta ba falakituwa sai na haɗu da ita in ji wannan maratan ukura wani lokaci fakultu da hajji ce mata ban hazar shi wanda tsohomi a matsayi ne da ke kiri a mahaifinta ne kuka kakanta ne ƙadattacce hmm. zauji miji na kuntu sai na ce kai fa yarda mithluki bi misli?' ina mamakin ya za a yi irin ki ki yarda da auren irinsa ya nuna nan mace ita ka yarda domin abin da aka ce duk da balaraba bawa baki yana da zama kufinta ma'ana tamkar da ita yadda saboda ita za ta zama sai ke ce ya irin ki ta yarda da irinsa fa an shara sai ta rera waka أيا عجبا للهول يجري وشابها تزف إلى شيخ بأكبه تنفاني دعاني إليه أنه ذو كرامتي يعز علينا من بني العم والخالي أيا عجبا يا معمالك للهول gamacen da تكتنا tana da kyawo na idanu ma'ana warin tasbakin wulin shine ho wushawa kandunta na ga wuya jari yana gudana tuzaffu ana gargada ta abinda an yi jari wushawa kandunta na gudana da gabanta ma'ana ne yan gidan manya ce yan dangi ce da ake ji da ita tana da abin wuya to ita wanda macen da a haka tuzaffu kuna ana gargada ta a gaita matsayin amarya shine zifaf hmm. zifaful arus ila shaykhin zuwa ga wani irin tsoho da aka da tsari ya yi mutum mutumi ya yi gunki ya yi dodon dodomu ka ga ga muni ga su da ani ilaihi abinda ya kiraye da zuwa ga aurensa annahu haƙiƙa shi zu karabatin dan uwana ne da jini min badar ammi ɗiyan wani wal da ɗiyan kawo su ne sanye su ne ɗiyan kawo izumu suna da girma alaina gani. mu ganin girma ne na na ɗan uwana ne na na wani ɗan uwana da in ji aure wani wannan kenan ka kenan auren zumunci na ta yi da shi wannan tsohon don shi ɗan amin kawai na da girma wanda da kai da shi dan waye da dan kane kuke jini guda ne haka tauba shi kai yana da girma duk jini guda ne to bale wanda kun ka gama mahaifi guda ko mahaifiya guda balle duk biyu din gaba ne la tuwaru bi hawayati zawjiki karki wada karki gaba da duk abubuwan da mijinki ke so duk abin da ke ga mijinki na so in dai ba so ba sabo bane so shi la tsari karki janci karki izgili min hawa ya hawayati zawjiki daga abubuwan da mijin ke so wata amali ma'aha ki yi mu'amala da abubuwan da mijin ke so ki yi mu'amala da su bi hubbin wa sadaqatin da so kuma da gaske unduri ki dubi ila janibin ijabi zuwa ga ɓangare na tabbatar da alheri shine al-ijabi da ma akwai al-jalibu ijabi akwai al salbi ma'ana zuwa ga bangare wanda shike mai kyau ne fa inna ru'yatal janibi fa salbi fa inna ru'yatal salbi haqiqa kallon gehe na matsala li hawayati zauji. ga abubuwan da miji ke so sai ki a jinsin dinsu watan da bihi da daga sauti da shi shine kururutawa da shi ki ta jini ne kan yu'akkir da yawa yake gurɓata sabo kuma faranta rayuwarku da ana lafiya lau sai zai na sigotin ɗin abu ke ko ba ke sigotin ɗine to zai sa rayuwarku ta gurɓata wa yamla'uha zai cika rayuwar bisu'abi wal mata'i da wahance-wahance. a mun. wani aboki ya ba da kitaba wani littafi da ahalin kutabi ga ɗayan marubuta ya kara abu don ya karanta shi ya bi littafin ya ga abin da ya kunsa to fi sama'i saniya na wayewa kaddamar katibu wannan marubucin ya gabatar da mulakhisar kitabi summarizing ɗin da littafin ma'ana abin da littafin ya kunsa sadiqihi ga abokin sai ce ai littafin da kabbar jiya da daddare ya kumshi kaza ya kumshi kaza ya kumshi kaza wuri kaza an ce ka ta'ajjaba sadiq sai abokin ga nashi wanda ya bashi littafi ya yi mamaki min kudratil katibi ga samun dama wanda marubucin alaƙa ya asir kitabi har ya samu dama ya karanta wannan littafin wasu ala tambaye shi kai ba kara'atul kitaba ya kan karanta littafin faƙar balanta alhali ka zanto ta samar kana jiran dare ma'ana tare da mu diwalan laili tsawon dare yoshi hankar ta tahi har ka samu hutu har ka samu damar karanta shi har ka yi kwana wakati kalka ce ba. sai mai rubutun nan sai ya dariya wa ƙalin su ya so da yaki ya kai aboki na ana nan a tare da ba ba ni in karanta littafin nan ba allati qara asu wacce ta karanta shi ima a ti mata ta قال sai سي أبوكي يتي يبدو lalle ya bayyana lamari ya bayyana annaha haƙiƙa ita tuhibbul qira'ata ya nuna tana son karatu fa qala al sai marubucin yace wa a wada'a ibtisaman raqiqatan al-hadiya aza murmushi sili ma'ana ƙaramin murmushi ana shafa yi ga labartarsa cikin jin daɗi yace wasu tazawwajtuha a lokacin da ya aure ta a habarta na ba ta labari an da a min a habbin hawa ya ta ilayya hakika karatu duk cikin abin da nake so na ni son karatu fata amala ta ba'a bi sadaqatin sai ta yi da karatun da gaske wa ulfatin da so hatta a habbata hatta so karace karace sun ma'adamanata sannan ta dawwama ta dukuma akan karatu fasarar don haka har ta zanta da nisu ala kitabi mai ne ta ma ni na zama nisa ga littafi yadda ma take nazarin littafi ni bane saboda ta fahimci ina son haka ta zama da a can wani mutum ya auri wata mace to kaga wannan an buga misali da matan kirki wacce duk abin da ta ga tana so to sai ta karkata gare shi ta ma nuna haka ta ni so ne to yanzu sai muka misali ga waɗanda suna da matsala su muddin ko ce tana son abu to za su yi a yan sandan sa abin da ba ka so shi shi su ba su shi ne ce tana wata rajin mura'atan wata mata ta aure mutum amin wani mutum ya aure wata mata wa kanat hawayatu abin da yake so tarbiyatul asafir kiyo na kadari shine tsuntsaye da ake ce mahuwa jam'a uskuwa ma'ana shi abin da ya kaso kawai tarbiyya shine kiwo ƙananan tsuntsaye shi su ka burge shi kuma a ce yanzu tantabaru kake so ko kuma a ce kashi kake so irin na tura ko na gida to fa bara taimuratu sai mata ta yi ta yi kishi wadda tantabaru ta da tsuntsaye ga ta kishi minan al-asabiri ga waɗanda tsuntsaye sai ta لها السم سيت أذى goma سيت قبر cikin abinci sai sun ka mutu. akwai waɗanda ma saboda kyamarsu ga cewa ka mai da hankali ga kiwo wani abu kamar ko kaji ko tattabaru ko me suna yin gani za su mutuwa shi kenan sai su kwasu su mutu saboda dai ka dera su kaga wannan ba su kyauta ba daidai ba ne don su mata abin su har ya wuce mai maza sun yi kishi bisa ga ne su wasu mata an hawa suka hada da ita don yanzu mace daga cikin abin da ke shaidu namiji ya yi da kishi bayani na nan zuwa kuma kaga namiji yana aiha da mace ko wasu mata canza za su zauna lafiya ba wata matsala ko mace ni ko amma baka taba jin inda an kai tarayyar mace guda ba ga namiji kuma an ka zauna lafiya namiji bi mace guda ko me ina kawai za ka ga gaba ta shiga to bari a ce a yi aure da dai sauran bayanan da za su tafi kaga wannan matsala ce domin mace ba mutum tsuntsaye ba ko na wani kiwo tun da ɗiyarta tana aiki shi da su haka abin ya zama baka daga kana son ɗiyarta wadda ta kayawa da ita in ka karkata gare su tana iya ganin cewa duk sun jaye zuciyarka duk gare ta duk ka jaye ne gare ta ka koma musu ƙarshen ta koma su tana gidan kawusa kuma ta yi ka ji ciwo bayan sun samu sa don su mata kamar ƙananan yara suke da kishi yanzu yaro duk yanga yaro da abu zai za ka ta kishi ya zaro kuma duk yaro ya abu zai koyi da shi ne eh, duk da kila ga kura ba yaro ya zauna yanzu za a ga yaro ko shi ɗan uwa ne ya zauna duk zai kishi yare kenan to haka mata suke mace saboda kishin ta yana yawa ma ba ta yi niyyar yi ma ɗan tauna ba in tarbe kishiyar ta ta yawo sai ta yi ma ko ta kashe kanta ma na nayin abu mai yawa kashe kai nayin abu mai yawa a mata kole a daka wuri ruwa a ɗanta wani abu don ɗan kishiyar ta ta ci ciwo a wani abin da daidai ne ce amfani da masu hakanta ka an bazzare ci shi wata zama da sun wani malami ya auri mai na mawacin wata mace ba a hara da kutu ba gaba ɗaya ta kone da tafai waka yare sabu da sati isa sati da shi ne karare su kuru a cikin tanda haka laka shi kan ya sake ta don bai zama da irin saboda ta gaya wani karatu isbiri ana fadar zaujiki ki hankuri da talaucin mijinki alfadar bai sa'aiman ba talauci ne aibi ba talauci ba shi ne aibi ba zai faɗi abin da a aibi wal aibush abin da a aibi ko adamu sabri alai shi ne rashin hankuri da talaucin sannan wakilatu sa'ai da karancin aiki tukuru da dardihi ga kore shi zai albaiti daga gida ma'ana abin da aibi ko za ka da abin hannunka to abin da aibi ka ki motsawa to wannan shi ne aibi amma cewa wani talaka ne ba aibi ba ta kudu sayyida aisha radiyallahu Allahu. na na aisha Allah ka yi da tana cewa ma shabi alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam da ɗaya iyalan annabi muhammad matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su koshi ba min khubz sha'ir daga masa ta sha'ir yau mai ne biyu mutatabi'aini jere da juna hatta kobe da harar da an ka karbi rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi bukhari ya rawaito shi hadisi na dubu biyar da dari hudu da sha shidda da muslim dubu biyu da dari tara da saba'in daidai wata kulu tana cewa aisha radiyallahu anha wallahi na rantse da allah yamna ukuti ya kai dan yakuwata tana gaya ma urwa urwa ta ce ya kai ɗan uwata in kunna da nan zuru ilal gida kummar gida kummar hilal ثلاثة أدلة في شهرين wallahi muna kallon wata jaririn wata sannan wani jaririn wata na biyu sannan wani jaririn wata na uku kenan watanni uku jarirai fi shaharai da cikin wata biyu don a cikin wata biyu jaririn wata uku za a yi tunda ba za a nisa ba da radda an ka gane shi farko ba ai kamar cikin sati kamar yanzu kaga yau ga shi lahadi za a samu lahadi biyu cikin sati tun daga yau lahadi wata lahadi sati wuri amma kuma lahadi biyu to irin haka ne jaririn wata uku ake samu a cikin wata guda ma'ana dai muna wata biyu jere da juna amma wa ma da narun ba a hasa wuta ba ta abinci fi abiyati cikin duk dakunan nan guda tara na rasulullahi sallallahu alaihi faƙala urwa sai mutumin zubairu ya ce dama urwa ɗan ɗan zubairu ne shi ko zubairu ɗan ɗan yatta ne asma'u shi ne ta ce yamna uku ya khalatu ya ya gobbo eh, gobbo eh, ya kumbuhe ya dama amince ta ce gogo ma'ana khala da yan mahaifiya ko ƙaunar ya ke khala ba ma kana ya ishi kun mi ke ci shi ku ma'ana menene abincin ku hmm. kala ta ce al'aswada da masu baki biyu a wal ma'u da biyu da ruwa su muke ci hmm. amma ba a hasauta ba abincin da za a hasauta bukari rawaito shi hadisi mai dubu biyu da dari biyar da sittin da bakwai muslim dubu dubu biyu buhari 2567 muslim biyu a nan daga cikin abin lura hadisi na abu huraira ta radiyallahu anhu wata rana annabi sallallahu alaihi ya hita a cikin gida sai ga abubakar da umaru allah ka yadda da su sai tambayi su ma a kuma bin buyuti kuma hadhihi sa'ata abubakar da umar min sheku a cikin gidajen kuwan ga lokaci yanzu wannan hadisa yana cikin riyadu salihina hadisi na ɗari biyu shahi na ɗari biyu da ishirin da shidda zuwa ɗari biyu da ishirin da bakwai sai suka ce aljo ya rasu ya manzo Allah yin wata kishiyo abubakar da umarwa sai annabi ya ce zai nafsi ne. la'akharaja lillazi akharajakuma wallahi abin da ya ishe ku shi ya ku kuma ku tashi kawai zama da gani mu suka ko tashi tare da shi suka zo wani mutum cikin mutanen madina ko suka zo bai gida sai mata ce ta ce marhaban wa ahalan maraba kuma wa ahalan ma'ana kun sabka ga iyalinku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina ina yake sai ta ce ya ta iya samu ruwa masu daɗi har su suna cikin ni'ima kenan sai ga ɗaya mijin ya taho yana duban annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon annabi da abubakar da umaru ya ce alhamdulillah dukkan gona ta tabbata ga allah ya ce ma ajidul yau a karama a ziyafa minni duk duniya gaba ɗaya babu wanda gini girman baki don muhammadu rasulullahi na da kullum sai ko ya tafi harshen ta da ya samu da bino da abin sha da kuma wata dabba ya yanki to bayan sun ci sun sha annabi sallallahu alaihi wasallama sai wa'azi a wurin ce ce wallazi nafsi ne. na rance da wanda rayuwata take gare shi da tus'alunna an hadha an-na'im yawm qiyamah wallahi sai an tambaye ko gani ma ranar akhrajakum min buyutikum al domin yunwa ta hishe ku cikin gidajenku kuma lam tarji'u hatta asabakum hadha naim sannan ba ku koma ba sai da wagga ma ta same ku to an ce tambaya da za a musu ta lissafa ni'ima cewa an yi maka ni'ima kaza da kaza amma ba tambaya ce ta zargi da azabta ba kamar da al-imamu nawawi ya bayani to a nan daga cikin abin lura ya yi musu walima ne sunan wannan walima ana ce mata ba, sannan kuma an yi wa'azi a ciki to a nan ne aka samu kuma wannan hadisi ko cikin mota ma akwai shi a nan ne aka samu dalilin yin wa'azi wurin walima don ga shi wanga ya musu walima kuma annabi ya yi wa'azi a wurin ya yi ma da umar wa'azi kuma kaga wannan na ji ko mata ce na shi wannan ke inda sirina ma ya kawo hadisi daga abu huraira abu huraira yake cewa wallahi na ga kaina ina kwadi kwaduwa tsakanin mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam da dakin aisha magashiya an so mashi ne wani mutum zai zo ya aza ta ga wuya na ya aza na haukace ya ce wa ma min wallahi kuma ban da alama kowace ta hauka ya ce ma bi illa da wa ce ke damuwa to sahabbai wani alai ma musallar sallam wannan hadisi buhari ya ruwaito shi cikin riyadu salihina shahi na ɗari biyu da talatin a cikin riyadu salihina to haka wa'annan bayan allah suka rayu ya haki yi huka an yi kaito an da rajulan bin madina wani mutum a cikin birnin manzon Allah sallallahu alaihi a Madina yusalli yana sallah ma'a salla sallallahu alaihi da yayi salla sun mai yuhawwilu ila albayti sai ya zo ya ta san gida to an kula da shi ka fastauqafahu na sallallahu alaihi wata rana annabi sallallahu alaihi ya tsaye shi ya salu yana tambaye shi yana tambayar sa an sirrin harwala ne sirrin gauga da kake yin baiti zuwa gida fa kala ce ya rasulullah sai manzon Allah laisa li ana wara'ati illa fawqun wahid dani da mata ta tuwa guda gare mu usalli fihi thumma ansarifu musri'an ila imra'ati tusalli fihi tusalli fihi zan yi sallah da wannan tufafi sannan in juya bisa da barba zuwa ga ta don ta yi sallah da su an ce ibada da shi ke idan yana da tufafin ya to lokacin sallah ita ko za ta tattara ƙasa ga jikinta don kar ta koma ba ta bada da ya dawo sai ya ce ko shi sai ya sa ƙasa ga jiki ne saboda babu wani tuwa yin ba fara guda a ga rajulu lokacin da mutumin nan ya dawo kasan dai babu mai fara imani irin mai zage ma a ga rajulu lokacin da mutumin nan ya dawo ila yi zuwa ga matarsa sa'alat ko sai ta tambaye shi an sababe ta akurihi fil masjidi wajen ne ya jinkiri wa masallaci kenan bai saba jinkiri ba kullum yana ƙara sallah ya tsam ta su ashe yana da babban uzuri to don kar ta samu matsala ita ko ga sallar ta shine tun da ya samu jami'i tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bari ya sauri ya taho ita ta samu sallah cikin lokaci to sai da nan da ya jinkiri to sai ta tambaye shi fa qala la sai ce mi ya gaya mata ma hadafa abin da ya faru ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa da shi da ita duk ba su kai koke ko ina ba to ko da shi tambaya ce aka yi bakalar sai ta ce ya abdullahi ya kai bawan Allah a nan ba suna ne abdullahi ba kamar waccan magana ce amma wai ka tuno kai da abawan Allah a tashkun lahari rasulillah yanzu kana kai kara ta Allah abin da ya samu cikin wanga yanayi kuma ka kai ƙarar Allah ne rasulun da ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ganin imani ita tana ganin ya tona musu asiri irin talaucin da suka fama da shi yau ya kai koke maimakon ya boye ya sagaya amma ya faɗi abubuwan da suke ciki kaga wannan karhin imani ne wannan kaga in wani na yana cikin talauci da ko gwamnan gari su gaba da shi ya ce ni a kai ce mai da wata bukata za ta gaya musu sharri ko <laughs> wannan kenan alhamdulillah ana za mu dakata abinda muka yi sababa Allah ka ba mu ladarsa kuskure Allah ka yi muna Allah ya sa duka wanda ake ambata su amfani da duniya da barzawa lahira assalamu alaikum صلوا على النبي الكريم a على محمد وعلى وصحبه اجمعين وسلم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار